da cewa wani binciken masana da yau tsawon gwamin jaki wata da watanni ya gano maganin kawar damuwa su didan da idan kun biyo mu za ku ji tafsiri dalla-dalla a daidai lokacin da wani likitan kwakwalwa a nan Najeriya ya ce mafiya yawan 'yan Najeriya kwakwalwarsu ta fara kuncewa a dalilin rashin takardun kuɗi. sannan za mu leƙa ƙasar saudiya da ta ja kunnen zuwa masu harami suna ɗaukar hoto a lokacin da suka je ibada akwai rayan da kuka aiko mana sannan ji ya zo da ci gaban labarin shukura da alawiya sai a biyo mu sannan a hankali don jin gundarin abin da shirin ya kunsa. Mai sauraro "Asalamu alaikum barkanmu da kasancewa da juna ta cikin wannan shiri na yau da gobe. tare da ni Basiru Rabi kuɗai. kamar yadda aka saba a kullum shirin kan yi iya kokari wajen zakulo muku nau'ikan labarai kala-kala da suka dace da wannan zamani har da da bincike kan wani al'amari da ya shafi al'umma baya ga kawo mawara domin wasu kwakwalwa da kuma samun nishaɗi kafin dai mu ƙara nutsawa za mu sake tuna al'umma musamman ma mabiya masabar wannan shiri cewa sanya laumar abinci a bakin masu azumi ya fi zuwa aikin hajji lada a gurin Allah amma fa ba in ji ni ba in ji fatawar malamai da fatan al'umma za dai a ci gaba da duba mai ganin don gujewa yin kwarkwata kuma yau bari mu faro cirin na yau da gobe da wani gargaɗi na ulama umaga da annabawa kan yadda suka lura sare hankalin kowane musulmi ya dawo jikinsa la'akari da darajar wannan wata mai alfarma na ramadana a yanzu mafi akasarin masallatai ba ka raba su da masu ibada ka'in da na'in lamarin ma kenan da malamai ke ina ma ina ma ko da bayan wucewar wannan wata da muke ciki mutane da za su ci gaba da bauta da layar su ta yake rufe a rayuwa Dakta Zakariya Sa'id Zakariya Kandi babban malami a nan jihar Jigawa cikin wani kira da ya yi ya shawarci mutane da su daina yi wa bauta fatayin kamar yadda yake faruwa a lokuta daban-daban. Yan uwa na zo ne domin ji hankalinmu da kuma ƙara kan damu a kan halin da suke yanzu. Galibin lokuta idan aka ce Ramadan ya wuce, wasu yanzu kamar ma'ana Allah madaukakin sarki tare suka tafi da wannan. Idan Ramadan ce ramadan ya wuce shawwal ya zo to shawwal shi ma yakan zo da wato nasu abubuwan ibada din kamar yadda ramadan yake da nasu shi ma shawwal da nasa wasu Allah da kusa ya ce fa iza faraka ta fansab wa ila rabbika farga in ka gama wani aiki na ibada to kuma sai ka zauna da wani aiki na ibada dan dai ne mutane su kula cewa laifukan da kake yi ka bari sai sai wani kwamar da yake shawartar masu ruwa da tsaki akan tafiyar da rayuwar talakawansu kan yadda ya ce ya lura sarai mafi akasarin shugabanni sun fifita mawaƙa ne fiye da masu ilimi cikin wannan al'umma ko saboda me? Wanda ke faruwa ta ga ana fifita mawaƙa ana fifita wanda suke ba su da ɗabi'u na gari akan al'ummar kasa a irin wannan lokacin ne kamar alamu na ƙarshen tashin duniya. Wanda ka san da gangar wa'azu ma yana faɗa idan ƙarshen duniya ya zo shaƙi eh, shi ake yi wani gaske ake tsoro kuma shi ake gudun karya mutuncin mutane domin marasa kunya na su kanta kuwa a yawar bakar magana. Sau da aka fi kuma shugabanni suna son waye zai barbanta su a duniya a ji su a gaya musu irin abun ma da baki suke yi ba. A ɓoye aibar su a fito da alkhairin su. Shi ne abin da ya sa ya sun sun fifita mawaka banjarawa da duk wasu ma yawan tufa da duk irin su waye wa'annan. ga kowa ko an zarga da yadda a matan nan ake sawa cikin kantin sai abin da bai ga dama rance hankalin mutane ko kuma saboda shedan ya riga ya rinja ya yi abubuwan kafar gaba daya ko kuma kuma duniya gaba daya inda ake wannan wakan nan zaka ji kai inda yanzu in aka sa wakan nan zaka je yaro ya haddace maka wakan rarara guda biyar guda shida amma zai haddace maka izu biyar izu shida ba ya haddace maka hadisi guda goma ba ba yaran ba ma har manya to da haka wannan shi ake akwai wanda yake dama wani a waka yake samun wa'azi ban ce ba a waka ba a faɗa wani abu mai amfani ba amma inda duk abin da malaman mu suke biya mana da Qur'ani da hadisi da fikihu bai zama mana abin da zai mana wa'azi bai maki da mana zai mana wa'azi a tun da rayuwa tun da wakar ba a ne misali ba a ishiri ba ce ko ba misali ba littafi ne aka rubuta ai kawo maganar yadda farnan Allah suke kamar za ka iya cewa eh, eh, za ka iya maganar ibn da ake da waka za ka iya maganar eh, isirina za ka iya da waka za ka iya maganar abu za ka iya waka ya da su ai ko su kan ma ba wai fara yawanci malamai suka ba su ba yanzu idan su malam kuma sani rijiyar da mu su malam kuma iya daurawa saboda da'amar da'amar ku ne ranar wa me makomar dukkanin al'ummar da suka rungumi irin wannan ɗabi'a uh, Ka ai matsalar ka san abin da eh, dan fojo Allah ya ji Allah ya mai rahama me yi kasa za ta iya rushewa idan ai ya zama na wanda ya kamata zama kusa da shugabanni an tura zai zama shugabanni wanda kuma ya kamata a tura zama da shugabanci aka dawo kan su ne kusa da shugabanni to ka za ta iya rushewa ne faɗon nan Allah rahama Kwamar Shehu Aliyu Limawa kenan, a nan kuwa wani binciken masana ne da wasu ƙwararru suka yi hasaso cewa shinshina warin hammatar ɗan adam na kawar da damuwa. Wannan bincike ya fito ne daga ƙasar Sweden, kuma wani abin mamaki ma ba wai hammatar ka zaka shinshina ba, a'a hammatar wani ne zaka shinshina idan kana so damuwar ka ta kauce nan take. Jagorar wannan bincike Elisa Bigina daga cibiyar bincike ta Karolinska Institute ta ce sun dufafa ne kai tsaye ta yadda za su gano maganin kawar da damuwa nan take. yanayin makinan da da sanya da suka zaro bincike suka gano wannan hanya sadidan lamarin makinan da yasa suka yi gwaji da wasu mata su 48 rigis suka yi tasin suna hamatan junan su lamarin makinan da aka ga sun fada cikin nishadi nan da nan al'amarin binciken dai kamar yadda take bayani an samu sakamako mai dan karin kyau To Allah ya sa mu dace, yanzu sai wani rahoton likitan kwakwalwa Ben Arekfo ya bayyana cewa matsalar karancin kuɗi da tsadar man fetur ta fara haifarwa da 'yan Najeriya ta bin kwakwalwa, inda ya bayyana cewa ya kamata al'ummar Najeriya su san yadda za su ci gaba da tafiyar da al'amuran su ko ba tallafin gwamnati a rayuwarsu, domin karancin kuɗi da tsadar man fetur ba karamar barazana ba ce ga lafiyarsu. A dalilin ya ce bai ma hango yadda matsalar za ta ƙare ba, shi yasa yake shawartar mutane da su ci gaba da sanin yadda za su yi rayuwa da kansu. To yanzu sai kasar Saudiya inda hukumar kula da aikin hajji da umara ta Saudiya ta yi kira ga masu ziyarar ibada da ke zuwa wurare masu alfarma da su martaba darajar wuraren hukumar ta yi kiran ga masu ziyarar da su rika kiyaye dokoki wajen ɗaukar hotuna tunda a cewar hukumar bai kamata masu ziyarar ibada su bige da ɗaukar hotuna ba a maimakon mayar da hankali kan ibada da ta kai su ƙasa mai tsarkin haka kuma hukumar ta gargaɗi masu ɗaukar hotunan da su guji haɗawa da wasu mutanen a cikin hotunan nasu ba tare da izinin su ba lamarin ma kenan da ya ba hukumar ƙarfin gwiwa za ta shiga zabarin irin waɗannan mutane da zarar ta kama su da wannan laifi to Allah ya rufe asiri yanzu za mu leƙa fannin mu ne na cimakar azumi tare da likitan mu likitoci to sai kun daure malamai kuma sai kun tashi Yau za mu yi magana akan kamar mutane masu aikin ƙarfi me ya kamata su yi buɗe baki da shi ko kuma me ya kamata su sha ko su ci. Shi duk wanda yake aiki na karfi definitely azumi ne yanzu idan ya zo shi buɗe baki yana buƙatar abincin da zai ba shi ya ƙara masa kuzari wanda kuzarin nan shine abincin da yawanci kamar da muka saba ci ne ma kamar sinadari na shinkafa ko doya ko taliya suna ba da shiga sosai so shi kuma shigan wannan shi ake converting ake maidawa ya bada abin da zai ba mutum karfi sosai to amma kamar ruwa yana da kyau domin zai wahala mutum ya aikin karfi bai yi gumi sosai ba a da muke ciki na zafi ma nan ga azumi saboda haka yana da kyau mutum ya sha ruwa sosai yadda ya kamata to amma da farko ya kamata ya fara sha kamar ruwa na dumi. to amma lemo na roba da kake gani cikin minti ɗaya biyu yana bada kuzari kowa zai shani cewa duk wanda ya sha lemo na roba inda ya gaji to za ga ya baka karfi nan da nan domin shi kana shan wannan zai ke nan da nan za a ɗauke shi a hanyar jini ya shiga ba tare shi ba shi an da shi ba dama ruwa ne so akwai shuga a sa sosai to amma shi ma ya kamata mutum ya sha shi da lura kafin karasawa fannin na tsarabar azumi tare da malam babba ku saurari wannan mai neman taimako assalamu alaikum warahmatullahi sunana ahmadu yakubu kuɗe ne gurgu ne a ƙarshen damunan nan allah da wuce da yanzu gini har ɗakuna hudu amma yanzu na samu dama na gina guda biyu ba fasu ba shi na zo na gida rediyo mai albarka na shi su taimaka min gaya al'umma ana neman taimakon rufin koda da guda ɗaya ne a ciki. to yanzu ga malam babba. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته batun itikafi tune wato wanda yake tasowa idan goma na ƙarshe na wata ramadan ya kasance ya taho manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya yi itikafi sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sun yi itikafi kuma yin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun yi itikafi bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya koma ga rahama shi itikafi wato shine wani tarewa a masallaci wanda yake na juma'a wato mutum ya tara hankulansa ga baki ɗaya zuwa ga ibada neman yarda Allah subhanahu wa ta'ala a cikin wannan kwanukan yin wannan itikafin an ce a masallaci ne na juma'a domin saboda ba a bukatar fita yayin da mutum ya shiga itikafi kwana goma shine abinda manzon Allah ya yi sallallahu alaihi wa sallam, mutum na da dama ya yi abin da bai kai haka ba mafi ƙanƙantar kwanakin da ake yi na abin da ya shafi itikafi mafi ƙanƙanta shine abin da ya shafi yini ɗaya da kuma dare ɗaya mutum ya shiga bayan sallar isha'i ya fito bayan an sallaci sallar asubahi a wannan awoyin ana da bukatar ya kau da kai daga dukkanin wasu shugulce-shugulce na rayuwar duniya ya shagalta da bautar ubangijinsa subhanahu wa ta'ala shine wannan sallah din ta abin da shafi dare shine zikirori shine karatun alkur'ani ba a yadda a ce mai itikafi yana itikafi sannan kuma yana fitowa wato yana haɗuwa da jama'a a waje ba a yadda haka ta riga ta faru ba muna fata al'umma za su kiyaye domin neman samun yardar Allah subhanahu wata'ala da itikafin su idan suka yi kau daga bai dace ba a ce mai itikafi yana yin wayansu abubuwan da suke mai kafi ba a yadda masa yi ba na daga ciki abin da ba a yadda masa yi ba shine fita idan dai ba da wato wata larura mai karfin da take lama hala sai an yi ta ba dukkanin wanda ke da wani nauyi nawaye na iyali ko na al'umma ya sauke su in za su iya saukuwa in ku ba za su iya saukuwa ba to ba lalle ba dole sauke nauyin al'ummar da Allah subhanahu wataala ya dora masa shine mafi ala da yin wannan itikafi din Allah ya datar da mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a gaida malam babba bari mu je ga fannin mu na bawa maraya sarugo tare da sabi abakar garba guda cikin ranakun da suka kasance masu tsananin gaske ga marigayi mai martaba sarkin dutse alhaji dakta nuhu muhammadu sunusi a zamanin yana raye dai ita ce ranar da majalisar kolon sha'anin addinin musulunci ta najeriya ta roƙi goyon bayansa a ƙudurinta na roƙon gwamnatin tarayya domin gyaran masallacin ƙasa da ke birnin tarayya abuja inda waɗanda suka goyi bayan bi ta hannun tsohon mataimakin shugaban ƙasa alhaji atiku abubakar suka kuskurewa shirin da suka tsara daga bigiran son zuciya sakamakon wasu sharuɗa da ya gindaya musu cewa ta wancan layi ne kadai zai iya ba su haɗin kai lamarin da ya sanya suka watsi da batun na wani lokaci sakamakon rashin ganin alamun hanyar tabbatar da ciwa-ciwa waɗancan mutane da suka bijiro da buƙatar yi wa masallacin ƙasa waccar kwaskwarima dai ba su sake yin wani abun a zo a gani kan batun ba sai lokacin da tsohon shugaban ƙasa chief olusegun obasanjo ya shirya wani asusun tara kuɗaɗe domin ikilisiyar ƙasa matakin da suka hanga a matsayin babbar dama gare su domin tunkararsa da waccar buƙata domin da ya sama wa kansu madudan kuɗaɗe a fakaice amma shi ma sai ya gindaya musu wasu sharɗan masu tsaurin gaske ciki amma suka amince da sharɗan a makanci labarin da ke fayyace yadda mutane suka daɗe suna amfani da addini wajen zartar da miyagun manufofinsu na cutar da addinin kenan guda cikin waɗancan sharuɗa dai shine dole ne masallacin ƙasar ya zama wani gurin tarihi da za a dinga karɓar baki a cikin sa ta kowace fuska sannan dole ne Obasanjo ya kasance shugabansa duk wada kaulasan ɗin da ke jagorantar rayuwar wancan tsohon shugaban ƙasa har zuwa yau ba wai gobe ba amma waɗancan mutane suka lamunci tunda dai son zuciya ne ke jagorantar manufarsu a aikin gyaran masallacin ba wai kishin addinin Islama ba matakin da a gefe guda kuma ya samu turjiya daga marigayi ne martaba sarkin dutse Alhaji Dr. Nuhu Muhammadu Sunusi wacce turjiya da marigayin sarkin dutse na goma sha tara ya nuna kan waɗancan sharuɗa da tsohon shugaban ƙasa cik olishegun obasanjo ya gindaya dai ita ce ta sanya aka cire shi daga cikin mahukuntan da ke cikin wancan kumshi na mutanen da ke rawa da basar majalisar kolin sha'anin addinin musulunci ta najeriya kafin daga bisani a ɓata shi a idanun gwamnatin tarayya ta wancan zamani wani abin sha'awa dangane da sha'anin karya dai shine a har kullum tana fure ne amma ba ta 'ya'ya ta nama a amfana inda a wannan gaba ma ba ta yi ƴaƴan ba domin kuwa mi ƙara gamar masallacin ƙasar ga tsohon shugaban ƙasa Obasanjo ke da wuya sai kwatsam ya naɗa mutanensa a matsayin mambobin kwamitocin masallacin yayin da a gefe guda kuma ya yi watsi da rukunin mutanen da suka yi takun baki cewa a bashi damar za mu ɗora gobe idan Allah maɗaukaki ya bar mu a raye. a gaida sabi bakar garba yanzu sai rayan da kuke aiko mana akan lambar mai sifili takwas ɗaya hudu hudu tara sifili uku uku uku uku. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala tun malam Bilyamulu mai magana Basiru Sabitu ba laila ma fata alfahari da fata an shigo azumin da lafiya Allah kai mu Allah ya nuna mana karshen lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mai magana Abubakar Faima Malkatako ARK. babu shakka wannan batu da aka ɗauko na jirkintar yin aure to wani lokaci dai kan ko kuma ce a wannan yanayi babu shakka akwai yanayin da ake ciki wadda ya taka muhimmiyar rawa wajen rashin gudanuwar hakan to amma insha Allah komai na da farko na da ƙarshe saboda haka kowa ya ci gaba da tsara mutuncinsa ubangiji Allah fitar da mu wannan yanayi da ake ciki gobe na Freedom Radio suna na ta na zango moji daga nan karamar hukumar dutse. Ina yi wa barka da shigowa wannan wata na azumin Ramadan. Allah Ubangiji ya sa mun fara sa'a Allah ya sa mai karbabbe dukkan falalolin da suke cikin wannan wata Allah Ubangiji ya sada mu da su Allah ya sama daga cikin waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala zai yanta a wannan wata. Sannan ina kara amfana ma wajen yin kira ga 'yan kasuwar mu da su koyi da sauran wasu 'yan kasuwa na kasashen duniya da shigo shigowar wannan watan suka rarrage kayayyakin kudin farashin kayayyakin abinci da ma sauran kayayyakin amfani na yau da kullum domin neman falala da dacewa a wannan wata so muna fatan su ma 'yan najeriya 'yan kasuwanmu za su yi amfani da wannan wata domin rage farashin da halin da al'umma da yawa suke ciki wanda ba kowa ne zai iya eh, samun abin da zai ci a rana ba assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh filin yau da gobe ne muku fatan alkhairi mai magana a wani musa ke garin jirkuka wannan wata da muka shigo na watan ramadan allah ubangiji dukkan alkhairin da yake cikin sa allah ka hada mu da da yake ciki allah ubangiji ka tsare mu da shi domin yau da gobe sunana umar siyasa daga karamar hukumar albusu to ina taya al'umma daukacin musulmin duniya murnar zagawa wannan wata na ramadana ta allah ya karbe ibadun mu Allah ya sa mu yi ibada karɓaɓɓiya Allah ya sa mu dace fatan za ku yi lafiya daga Umar Siyasa karamar hukumar albusu. To madalla. Mai sauraro duka duka a nan wannan shirya kammala madadin Bilyaminu El Dristilin Wada Basiru Rabi kuɗe da na shirya na gabatar muke addu'ar Allah Ubangiji ya karɓa mana ibadunmu. mu.